شرين دقيني هو شرين دقيني بواتن المحرم هجرة من النبي صلى الله عليه وسلم دبو ايه تريد الى شرين دقرا وما كما شيري دا شرين دقرا بواتن دا ميلادية تدبو بيو بتفس سمنا ما قوما قوشكونا من تافي ميسونا الوسية الكبرى والنفر شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي mai rasuwa shekarar hijira tana 728 wannan kuma shi ne majalisunmu na na 33 da uku da hudu 33 a ne abin da ƙaran muna magana akan abin da ibn taymiya ya fara magana a kansa na cewa akwai wasu abubuwa manya-manya wanda suka faru a zamanin sarki yazidu dan muawiya waɗannan abubuwa da suka faru su suka sabbaba wato saɓani da fitintunu da rigingimu cikin al'umma wanda ya faɗi abu na farko shine kashe sayyidina hussein ibnu ali ibnu abi talibin radiyallahu ma. wanda a wancan satin muka yi dogon sharhi akan wannan abu da ya faru da waɗanda suke da hannu cikin wannan aika-aikar to shi ne a yau ibnu bai ɗora a kan inda ya tsaya ko inda mu muka tsaya wa amma al-amr ath madinatin na inna ahla al-madinati an-nabawiyyah naqadu bay'atahu wa akhraju nuwabahu wa ahlihi فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتدون الفروج المحرمة ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره ولهذا كان النبي ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب ابن تيمية الامري نبي وأن يفعل أزامن يزيد بن معاوية فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته متى المدينة birnin صلى الله عليه وسلم ثم warware mubaya'ar da suka yi wa yazidu wa akhraju nuwabahu wa alahu suka kori ainihin nuwabahu ma'aikatansa a nan madina da kuma danginsa faba'asa ilaihim jaishan sai wa yazidu ya aika wata runduna zuwa gare su wa amarahu idza lam yuti'uhu ba'da thalathin yazid ya umarci wannan runduna cewa idan ba su mutanen madina ba su bayar da biyayyar su ba ba su miƙa wuya ba bayan kwana uku a yadda kula ha bisai wannan rubina su kutsa su shiga garin madina su aiwatar da takobinsu a kansu wai biha ha su halatta duk abin da suka gani nan a cikin garin madina tsawon kwana uku fasara askaruhu fil madinatin nabawiyyati salasan a sojojinsa suka shiga birnin madina suka yi kwana uku ya suna ta kisa wa yan suna ta washe wa mutane dukiyoyinsu wa ya fitaddun suna yi wa mata fadi sun arsala jaishan ila makka sannan ya tura kwata runduna zuwa makka almusharrafa maɗaukakiya fa hasaru makka suka yi wa ainihin makka kawanya suka yi mata kofar rago wa tuwaffiya yazidu wa hum muhasiruna makka yazidu ya rasu alhalin su suna can sun yi wa makka kofar rago wa min al-udwan wa zulmi ibnu tabiya ce wannan yana daga cikin ta'addanci yana daga cikin zalunci alladhi fu'ila bi amrihi wanda aka yi da umarnin yazid ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة saboda haka abinda ya kasance shine aqida ta ahli sunna wa umma ita ce aqida ta al'umma ta ta aqida ta wannan al'umma limaman wannan al'umma annahu la yusabbu wa la yuhabbu shi yazidu la yusabbu ba a zagin shi wa la yuhabbu sannan kuma ba a san shi to ba a zagin shi ba a san shi wannan abu da ya ibnu taymiya yake magana a kansa shine abin da aka fi sani da waqa'atul harra yakin da aka yi a bayan madina gurin da ake kira al-harra bayan yazidu dan muawiya ya karbi ragaban mulki bayan rasuwar mahaifinsa ya zama shine shine shugaba wasu daga cikin jama'ar madina ba su yarda da shugabancinsa ba wasu sun yarda wasu ba su yarda ba da dama daga cikin mutanen madina ko kuma a ce dukkan mutanen sham sun yi masa mubaya sun yarda shi ne khalifa amma mutanen madina an samu waɗanda ba su yarda ba kamar su al-husayn ibn ali ibn abi talib da nuna bai yarda da wannan shugabanci na yazidu ba kamar abdullahi ibn zubair shi ma ya nuna bai yadda da wannan shugabanci ba kamar wani da ake kira abdullahi ibn mutaye shi ma yana daga cikin waɗanda ba su yadda da wannan shugabanci ba haka nan akwai abdullahi ibn hanzala wanda shi ne al-ghasirul mala'ika wato ɗansa abdullahi ibn hanzala shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi tawaye suka ce ba su yadda ba wato aka suka su gida biyu a madina wasu suka ce tunda dai har shi ne khalifa shi ne shugaba ko da dai naɗa shi aka yi ba bisa hanyar da ta dace ba to saboda samar da zaman lafiya cikin al'ummar musulmi a tsare ke musulmi kada su zuba sannan kuma a samu haɗin kai ya kamata a yi masa mubaya domin rashin yi masa mubaya'a zai haifar da fitintinu masu girma za a zubar da jini za a yi kashe-kashe kan al'umma zai rabu wasu kuma daga cikin yan uwa su kuma suka ga cewa bai kamata a yadda da wannan shugabancin nasa ba saboda shugabancin sa ba halittaccen shugabanci ba ne domin ba a tsaya an yi shawara an tattauna an zaɓo shi ba mahaifinsa ya yi wasici shi ya naɗa shi shi ya sanya shi ya rima bayan ya mutu shi kuma mutanen sham suka yi masa mubaya don haka su suna ga hanyar da aka zaɓe shi ba ita ce hanyar da sauran khulafa'u suka tafi a kanta ba sannan kuma abu na biyu a cikin wato sahabbai da suka rage a wannan lokacin suna nan wanda sun fi shi cancanta su zama shugabanni ba shi ba akwai abdullahi dan abbas yana nan da rai akwai abdullahi dan umar shi ma yana nan da rai akwai abdullahi bin zubair shi ma yana nan da ransa akwai al-husayn ibn ali ibn abi talib shi ma yana nan da ransa waɗannan duk sun fi shi matsayi sun fi shi daraja sun fi shi salaha sun fi shi karbuwa wajen al'umma mai zai hana ya zama na an zaɓi ɗaya da cikin waɗannan an ba shi ragamar jagorancin al'umma saboda haka suka ce ba su yadda ba za su yi tawaye to a nan wasu daga cikin sahabbai kamar abdullahi Ɗan umar sun yi ƙoƙarin su ja hankalin waɗanda suke ƙoƙarin yin tawaye su nuna musu tawaye baya da amfani ba ya da amfani ku ce za ku yi tawaye idan kuka ce za ku yi tawaye to abin ba zai yi kyau ba saboda shi yana tare da sojoji yana tare da makamai yana tare da rinduna karshe za a zo a kawo muku farmaki a ce sai an tankwara ku da karfi a garin haka a zubar da jinin bayan Allah da dama haka babu hikima ku ce za ku yi tawaye abdullahi dan umar yana daga cikin waɗanda suka yi ta ƙoƙarin su gamsar da waɗanda suke ƙoƙarin yin tawali Wani abu ya faru a shekara ta 63 bayan bayan batun kashe husaini kashe husaini an yi shekara ta 61 bayan kashe husaini shekara ta 63 a lokacin ne wato shi shi yazidu ya tura ainihin sojojinsa su je madina domin su don kwafar da wannan tawayen da ake yunkurin yi masa ko aka samu wasu za su yi masa musamman ma labari ya zo mishi cewa dukkan ma'aikatansa an kore su sannan sauran banu umayya an sa su a cikin wani gida an garkame su an hana su fita sai yake ganin kamar danginsa da 'yan uwansa da ma'aikatansa suna cikin haɗari a garin madina ya kamata ya yi duk abin da zai iya ceto su daga wannan haɗarin amman ɗan <coughs> tawayen nan na iya kashe su ma a yadda duk yake tsammani saboda haka ne ya tashi runduna mai zaman kanta da farko ya nemi ya nada ziyad ibn ubaidillah a ubaidillah ibn ziyad ubaidillah ibn ziyad ibn abi sufyan ko ibn abihi akan cewa ya je ya jagoranci wannan rindunar za ta kai hari madina in kuna tunawa ubaidillah ibn ziyad wannan shine gwamna a kufa bayan an tuɓe nauman ibn bashir shi aka kawo kufa wanda da hannunsa wajen aika aikar na Hussein da hannun Ubaidullah ibn Ziyad domin shi ne ya tura rundunar da ta je ta yi wannan danyen aiki to sai ya da sai Yazid ya sake kiran shi ce ina so ka jagoranci wata runduna domin ta je ta kwantar da wannan tawaye da yake kokari ya kunno kai a Madina yace haba ai kuma abin sai mun yawa na kashe ɗan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yanzu ka ce in kai hari garin Madina in kai hari birnin Makka sai ai abin sai mun yawa ba zai yiwu ba to shi kansa ya ji a jikinsa cewa abin da ya ba karami bane kuma yanzu ana so a dora masa wani nauyin samu a bashi ya ji da wancan ma tukunna to shi ne aka samo wani wanda sunan shi muslim ibn al-murri aka ba shi jagorancin wannan rundina to a can madina manyan sahabbai da suke da rai a lokacin irin su abdullahi dan umar sun yi yunkurin su ga cewa sun sun hana 'yan tawayen yin tawaye har shi abdullahi dan umar yake gaya wa abdullahi ibn mutse cewa wannan abin da yake kokarin yayi ba zai zama alkhairi ga mutanen madina ba karshe zai zo a gaban gidansa a yi kashe-kashe a zubar da jini abinda ba zai iya magance shi ba abdullahi ibn mutse bai ji maganar abdullahi dan umar ba ya doge kan cewa shi sai ya tawaye na ko shi kadai ne sannan daga cikin alul baiti ma da suke gudu a gurin kamar irin su muhammad ibnu ali ibn abi talib wanda aka fi sani da ibnu al-hanafiya shi ma bai goyi bayan wannan tawaye ba kamar abdullahi ibn ja'far shi ma bai goyi bayan wannan tawaye ba duk da cewa gashi yana daga cikin alul baiti kamar ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib dan dan hussein din shi kansa yana daga cikin waɗanda ba su goyi bayan a yi wannan tawaye ba kuma sun yi ƙoƙarin su ga cewa sun nuna wa su 'yan tawayen cewa abinda suke ƙoƙarin yi baya da amfani ƙarshe za a zubar da jini ne a yi kashe-kashe domin ba lalle ne waɗanda za a turo domin kwantar da wannan tawaye su bi a hankali ba to duk waɗannan suna daga cikin waɗanda suka nuna bai kamata ba sannan a cikin manyan tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib wanda shine kamar shugaban tabi'ai a lokacin shi ma ya nuna cewa hakan da ake kokarin yi ba bai dace ba sai na umar yana ah, abdullahi dan umar yana nuna musu cewa tunda kun riga kun yi masa mu mubaya'a da farko bai kamata ku warware ba sai na husaini da yayi nashi tawayan ai shi tun farko ba bai ba da shi mubaya'arsa ba bai yi mubaya'a kuma da ya tashi yin tawayensa ba bai zauna a madina ba da ya tafi ma makka a makka din ma bai zauna ba ya ce ba zai yadda a halatta zubar da jini a makka ba saboda shi a dalilin haka ya fita daga garin makka bayan kiraye-kiraye da mutanen kufa suka yi masa to wannan abinda sayyidina umar ya yi ta kokari ya nuna musu cewa ba haka ba ne ya kuma kirawo da ya ga cewa ba za su yadda ba sai ya kirawo iyalansa da 'ya'yansa abin nan yaran gidansa gaba ɗaya ya gaya musu cewa kada su kuskura su ce za su shiga cikin wannan tafiya ta tawaye wannan shi abdullahi dan umar kenan shi kada su yadda su ce za su shiga ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliya wanda duk zai mutu babu mubaya'a a wuyarsa ta shugaba to ya mutu mutuwa ta jahiliya sannan ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yunsabu li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyama ranar gobe kiyama za a kafa wa kowane maha'inci ko kuma kowane wanda ya yi alƙabin nan ya karya mubaya'arsa za a kafa masa tuta ranar gobe kiyama domin a nuna shi a kunyata shi a cikin taro to saboda haka tun da shi yake ce musu ban taba sanin akwai wani wato ha'inci da ya kai mutum ya yi wa mutum a ba yace ya yarda da zamansa shugaba sannan kuma bayan dan lokaci ya yanzu ya fito na fito da shi har yaƙi ya wakana tsakaninsu to saboda haka shi abdullahi dan umar da waɗancan bayan allah kamar su muhammad ibn hanafiya muhammad ibn ali ibn abi talib da ali ibn al-husayn ali da abdullahi bin ja'far duk ba su yadda da wannan tawaye ba shi abdullahi bin ja'far har ma fita yayi yaje ya samu yazid a dimashq yace da shi shi yana ganin yakar mutanen madina in yazid ya yake su to yake ga masa in ka yake su kanka ka yaka to kana so ka rusa kankani ne ana ganin mutane ne wanda suke akwai sahabban manzan Allah a ciki akwai dangin manzan Allah akwai waye a ce kai kuma ka tura gandina don su yake su in kai ka rushe kanka to shine anan yazidu ya ce da shi zan yadda a kasa wannan yaki din amma da sharaɗin ka gaya musu cewa wannan tawayen da suke ƙoƙarin shiryawa su janye idan suka janye ni randuna ta idan na tura ta to za ta bi ta garin madina ne kawai ta wuce za ta wuce makka domin a a kara da abdullahi ibn zubair da shi ma yana can yayi na nashi tawayen ce in sun yarda ba za su taɓa rindina ta ba za ta bi ta garin madina ta wuce su kuma su miƙa wuya shi ke kenan ba abin da zai faru abdullahi bin ja'far ibn abi talib ya rubuta takarda zuwa ga mutanen madina yana gaya musu cewa ya kamata su yi tunani akan wannan al'amari kada a zo a zubar da jini kada a zo a kashe bayan allah a kashe wanda bai ji ba bai gani ba ga abin da suka yi da yanzu idan har sun janye batun tawaye to ba zai yaƙe su ba za ka aika musu suka sa kafa suka shure cewa su duk basu su yarda da wannan wannan maganar tawaye tawaye sai sun yi to ganin haka wasu daga cikin ahlul baiti da suke madina wanda ba su yadda da tawayen ba kamar shi muhammad ibn al-hanafiya kamar shi ali ibn al-husayn suka tattare nasu yana suka magudu makka ce ba su zauna madina ba sa'id ibn musayyib yace ni ba zan shiga ba ba zan yi yaki tare da kowa ba lokacin da ake yaki shi yana masallaci a baya fita ko ina abdullahi dan umar yace shi ma ba wanda zai shiga ya taimakawa zai taimaka ma wancan runduna ta yaji ba zai taimaka waɗanda suka ci za su tawaye yana daga cikin abin da ya kara harzuka yazid ibn muawiya ne wasu daga cikin 'yan tawaye din nan akwai lokacin da suka je suka same shi a dimashq ya karrama su yi musu kyauta ta garari kamar shi abdullahi bin mutai yana ciki ya musu kyauta ta garari suna dawowa madina maimakon ya ji cewa sun yi kokarin tara masa mutane sun kwantar masa da hankulan jama'a sai ya ji su ne suke zuga mutane suna cewa ai ba su taɓa ganin azzalimi kamar sa ba to wannan ya kara zuka shi cewa akwai yaudara a ciki ya za ku zo ku nuna min ko mutane na ne har in muku karamci muku kyauta sannan kuma daga baya ku je kuna bata ne kuna zuga mutane cewa a fito a min tawaye a min bore to wannan ba yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka harzuka shi yazid to da karshe dai turo wannan rinduna da suka zo ana cewa an turo wajen na za su kai mutum dubu hudu suka zo suka samu ainihin garin madina da su waɗannan su abdullahi ibn ga silin mala'ika da waɗanda suke tare da shi daga cikin tabi'ai ko malaman tabi'ai akwai muhammad ibn amr ibn hazm ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ne da suke madina mun fuka ha'il madina shi ma ya shiga cikin waɗanda suka yi tawayen a lokacin to a nan dai aka yi ta wato karawa sun zo a ƙarshen watan zulhijja watan zulhijja saura kwana uku suka shigo garin madina to aka yi ta karawa don aka yi ta kashe ainihin mutane musamman su mutanen madina aka yi ta kashe su to daman shi yazidu ya ba su umarnin cewa idan ba su miƙa wuya ba an ba ku dama kwana uku ku yi ta sara ku yi ta sara kuna suka kwana uku ba ka kautawa sannan duk abin da kuka ci karo da shi ku yi gaba da shi wana ku washe su to wannan shine abin da ya faru kuma waɗannan sojojin da haka suka yi suka yi ta kisa suna washe kayan jama'a suna kisa suna washe kayan jama'a wato sa'id eh, abu sa'id al-khudri kace shi yana da yana madina shi ma baya daga cikin waɗanda suka yadda ai tawaye saboda haka da ya ga abubuwa sun rincaɓe sai ya gudu ya shiga wani kogo shine wani wani mutumin sham mai lumbina damin ta mutanen sham ya bi shi ya shiga cikin kogo ya samu abu sai idan kudiri rataye da takobinsa takobinsa na ya kare kansa da ya ganshi rataye da takobinsa lokacin abu sai idan kudiri sai ya aje takobin ya ce bi ismi wa ismika ce kashe ni ka ɗauki zai zunubi na ka ɗauki naka kamar yadda cikin 'ya'yan annabi adam ke cewa wuri da an tabo a bi ismi wa fata fatakuna na sabin na to haka abinda abu sa'id ko da ce uqtulni wa tabo bi ismi wa ismi kashe ni ka tafi da ka ɗau nauyin zunubi na da naka gaba ɗaya, sai ce waye abu sa'id ko ne sai ce eh shi ne, sai ce to da Allah ya haƙuri a nema mun gafara sai ya fita ce istaghfir ne to saboda haka waɗannan dubban su shiga ba sa'id ibn musayyib da safe zai fito masallaci ana fatar wato wato jiya a gari ana ta yaƙi zai fito masallaci ya zauna ba zai kowa ba sai bayan sai can dare ba ruwan shi ba zai shiga nan ba zai shiga nan bai shiga nan ba to haka aka yi wannan aika aika aka kashe manyan mutane da yawa aka kashe bayan Allah da yawa wannan shine abin da abin da ya inganta a wannan abin nan mutanen an kashe wajen mutum tamanin daga cikin mutanen an kashe wajen mutum ɗari bakwai kai daga cikin mutanen madina mutum ɗari bakwai shine abin da malik ya faɗa ibnu anas rahimahullah mutum ɗari bakwai akwai wasu ruwayoyi da suke zuzuta abin a ce an kashe wajen mutum dubu goma wannan ƙarya ne wato akwai waɗanda suke zuzuta abin ci an kashe mutum dubu goma abinda kuma ya inganta shine an kashe mutum ɗari bakwai akwai batun faɗi cewa an yi wa mata faɗi har ma wani daga cikin masu faɗar wannan magana yake cewa bayan wannan yaƙi mace dubu ta haifi ɗan shege to wannan idan ka duba littattafan tarihi da daddu da littattafan da suka yi magana akan fitan kamar littafin alfitan na nu'aym ibn hammad ko littafin alfitan na abi amr addani da manyan littattafai na tarihi irin tarihi badari irin tarihi na buladiri wanda suke ruwaya ma haddaga waɗanda suke shi'a suke yi kamar irin su abi mihnaf lut ibn yahya za ga ba su kawo wannan kissa ba cewa an yi mata faɗi wanda ya fara kawo maganar faɗi ɗin wani da ake kira almada'i almada'i shi kuma ya rasu shekarar hijira tana 225 wannan kuma abin ya faru tun hijira tana 30 da shida da uku kaga ba a jo ba 63 nake so in ce wannan yakin ya faru hijira tana 63 shi kuma wanda ya fara maganar cewa an yi faɗi ayyau yau mata ciki shege fitan gudu dubu almada'ini ne wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 225 kaga tazarar da suke tsakaninsa da da faruwar abin tana da yawa to irin wannan labari bai kamata a ce daga bakinsa za a ji shi ba akwai wanda suka suka yi zamani lokaci akwai wata ruwaya guda daya a cikin dala'il dala'il nubuwa na bai haƙi ruwayar yaƙon ibn sufyan al-fasawi daga yusuf ibn musa wanda shi ma ya kawo irin wannan to ban da waɗannan ruwayoyin dukkanin su akwai magana a kansu babu wata ruwayar da ta yi maganar cewa an yi wa mata faɗi har an samu wato cikin shege guda dubu wannan wannan ruwayoyin su suka faɗa kuma dukkanin su suna da rauni ba abin a kama ba ne da inda wannan abin ya faru bai kamata a ce mutum ɗaya ko biyu su za su faɗa ba abu ne da ya faru a gari irin wannan mashahuri da kuma marubuta tarihi nan da yawa fal da suka zo suka ta rubutu suka ta nakalto labarin abin da bai kai wannan ba an gaya mana an bu abu sa'id al-kudri a cikin kogo shi kansa irin wannan ya kamata a ce irin wannan ma mun same shi da kyakkyawar abin nan to akwai waɗanda su suna buƙatar su zunzuta abin saboda ta ƙarƙashin abin kuma suna da wata mummunan manufa suna da wata mummunan manufa har ta kai su ga zagin sahabbai a ce su abdullahi dan umar sun zira ido ga abin da ya faru sun kisa hannu sun ki cewa komai to ai wannan ta sa ai ta zagin su shi ne bukatar zuzuta abin a dinga faɗar irin waɗannan a ce an kashe mutum dubu goma an yi mace dubu faɗe an mata cikin shege an yi kaza an yi kaza da wani abin da za su faɗa sama da akwai wata ruwa da ta wani al'isami da ya faɗi wani abin da ma ba zai faɗi ba wato ba ma za ka iya maimaita abin da ya faɗa ba da duk a ƙarƙashin wannan akwai wata bukata ta ɓoye akwai wani abin da ake so a gina a ƙarƙashin wannan shi yasa aka yi wannan kare-kare aka dinga zuzuta wannan al'amari to wannan ita ce waƙatul harra wanda ta faru bayan kashe husaini radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 61 sai kuma wannan abu da ya faru a shekara ta 63 da shi ma wannan babban ya jawo fitintunu a cikin al'umma mai yawa to ibn taymiya yake ta'aliki kan wannan yace fa inna ahlal madina annabawiyya a taho mutanen madina sun warware mubaya'ar da suka yi kaga da sun yi mubaya'a suka ce sun fasa sabanin al-husayn shi da ban bai mubaya'ar ba kaga akwai bambanci tsakanin ka yarda cewa wani shi ne shugaba kuma daga baya ka zo ka ce ka fasa ba daidai ne ga wanda shi tun farko ma bai yarda ba don haka shi abin da yake yi ba khuruj yake akan imam ba dan da yadda imam ba kai kuma ka yadda imam ne sannan kuma kai ka zama dan tawaye to anan ne za a ci kai khuruji alal imam an gane ko ba ka akwai bambanci tsakanin matsayar da su mutanen Madina suka dauka da matsayar da Husaini ya dauka gabanin su da cewa za su yi hujja da abin da yayi amma ya da bambanci tsakaninsu su da shi yasa za mu ga daga cikin manyan sahabbai da yawa ba su goyi bayan abin ba abdullahi dan abbas yana makka amma ba a taba samun wata riwaya da yake nuna goyon bayan abin ba wasu ma daga cikin amarin bai kai har dan gidan si sayyidina hussein din ali ibn dan sa ne na cikin sa bai goyon bayan abin ba wanda a zamanin sa da cewa ba wato yana daga cikin waɗanda suka fi kowa salaha cikin ahlul baiti a zamanin sa shi ali ibn husayn shi yasa shi kansa yaji ya ce wa shi muslim ibn ukba al-murri shi wannan jagora komanda yace idan ka je madina ka ka taba shi ya ce a kada a kuskura shi a taba shi saboda shi bai sa kansa cikin wannan ba saboda haka sun ba shi mubaya'a sannan suka warware wa aqrabu nuwabahu wa ahlihi sannan kuma suka kori a ma'aikatansa suka kori Marwan ibn al-Hakam da wani Muhammad ibn Usman ibn Abi Sufyan duk suka kore su daga cikin daga daga garin Madina to shi yasa fa ba'atha ilaihim jaysha shi kuma ya aiko musu da runduna wa amarahu idza lam yuti'uhu ba'da thalathin yace idan ba su yi masa biyayya ba bayan kwana uku an yadkhula bi sayfi wannan runduna su shiga cikin garin su aiwatar da takobin su wannan umarni ne na Yazid ibn Muawiya wa yubihu ha thalathat su halatta garin ta fuskar kisa da fuskar ainihin washe kayan jama'a waso kayan jama'a shine ma'anar ibaha kalmar ibaha a lugar larabci a da idan ta zo ana nufin wannan ka halatta jinin mutum da dukiyarsa babu batun al'arab arab abinda ya shafi fade da sauransu to wasu suka fahimci kalmar ibaha din da tana nufin faɗe wato ku yi har fade ma shi yasa sai suka kara ga magana cewa an yi fade tare da cewa haka bata faru ba فصار عسكره في المدينة النبوية sojojinsa suka shiga garin madina. suka yi kwana uku yaqtuluna wa yanhabun suna kisa suna suna ainihin a wa mutane kayansu. wa yaftaduna al-furuj muharrama to wannan ita ce riwayar da muka ce bata inganta ba cewa sun yi wa mata fadi wannan riwayar wanda ya fara faɗarta shine al wanda ya fara nakalto ta shine ibn jauzi a cikin tarihinsa mai suna al-muntabir ibn shi ya fara nakalto wannan daga al-madaini shi kansa ibn jauzi ya rasu hijirar manzon Allah tana 597 597 kun ga daga baya baya zo saboda daga wajensa kuma sai abin ya yi ta yado kowa zo sai ya dauka kowa zo sai ya dauka to duk da ibnu taymiya ishara zuwa ga wannan ruwa ya riwaya ce wacce bata inganta ba bayan dogon bincike da malamai suka yi sun gano cewa ba ta da asali ba ta da tushe sun ma arsala jaishan ila makka wannan rundunar da ita ce ya tura a makka ba wata runduna ba ce su waɗannan ya ce in sun gama da madina su wuce makka domin a can makka akwai abdullahi ɗan zubair shi ma ya ce ba zai yi biyayya ba don haka ma ya yi shelar shi ne ma shugaban kawai kawai ya yi shelar cewa duk wanda ya yarda da shi kawai zai masa mubaya shi ne shugaba saboda ka da yana ga can ma an masa juyin mulki shi ne ce in sun gama da madina su wuce makka wannan muslim ibn ukba shi zai zama zai ci gaba da rike tutar a wato jagorancin wannan runduna in ya mutu ko wani abu ya same shi to ya miƙa rundunarsa ga wani da ake kira Hussein ibn Numair Hussein ibn cewa shi ya karbi jagorancin rundunar to daga nan ne suka wuce cikin Muharram suka je Makka inda suka shiga karawa da sojojin Abdullahi bin Zubair har aka kona Ka'aba a lokacin kona ka'aba a lokacin wani abu ne da ya faru aka kasa gane hakikaninsa tunda dukkan bangarorin biyu sai da suka ɗimauce suka kiɗime lokacin da aka ce musu ka'aba ta kama da wuta to yana ta tafka yaƙi kawai aka ji maganar konewar ka'aba wato su waɗannan ba wasu je su kona ka'aba ba kona ka'abar waye ya je ya sa wuta wani ne meye meye ya faru ba a sani an da ji kawai ka'aba ta kama da wuta wanda duk bangarorin biyu sun ɗimauce wannan yunƙuri da sojojin yazid suka yi na su ga sun hambare abdullahi dan zubair daga makka a shekarar hijira ta da 64 kenan ko ta 64 domin wancan na madina ya kasance karshen shekara a zulhijja sun zo karshen zulhijja da kwana uku suka yi kwana uku a madina farkon shekarar hijira ta 64 eh, suka tafi makka to wannan bai iya kawo karshen lamarin abdullahi dan zubair ba don haka haka suka haƙura suka koma ba tare da sun yi nasara ba suna cikin wannan mali shi yazid ibn muawiya ya rasu a wannan shekara ta 64 shine ce wato fiye yazid wa muhasiru na makka yazid ya rasu suna a lokacin sun yi wa makka kawanya to ibn taymiya sai yake ta'liki wa hadha min al-udwan wa dhulm wannan yana da cikin ta'addanci sautari wasu kamar yadda a baya faɗa wasu na ɗaukar yazid waliyi ne daga waliyan Allah wasu ma daga cikin annaba suke zatansa kamar da ya faɗa a baya wasu kuma suna ɗaukar shi kafiri ne zindiki to shi ne ce ahalus suna tsakiya suke yazid ba sahabi bane ba da cikin sahabbai an haife shi a lokacin khalifancin Usman ibn Affan a shekarar hijira tana 26 shekarar hijira tana da 26 aka haife shi haka lokaci daya suka ce aka haife shi da abdulmalik bin marwan wanda ya rike khalifa daga bayan wani lokaci don haka ba sahabi ba ne wanda bayan an haife shi ba shi mu'awiya ya saki mahaifiyarsa mutumar ƙauye ce ta tafi da ɗan can ƙauye a can ya koyi irin hawan doki da yaƙe-yaƙe da sauransu saboda haka yazid a a cikin sifofinsa da ake faɗa mutum ne mayaki mutum ne jarumi mutum ne mara tsoro domin lokacin mahaifinsa lokacin da ya tura shi congress cyprus a yanzu da ake kira cyprus mu'awar ya je ya yaƙi wannan gari a lokacin khilafancin usman yaƙar wannan gari manzo sallallahu alaihi wasallam ya da labarinsa yaƙar garin abin nan kabar surumawa manzo Allah ya bada labarinsa hadisin ummu haram bint milhan lokacin da manzo Allah ya bacci a gidanta bacci a gidanka sai ya tashi yana dariya sai take cewa me yake bashi dariya yace an nuna masa wasu mutane daga cikin al'ummarsa wanda suke shiga cikin tsakiyar teku za su tafi yaƙi ta annahum mulukun kalmuluki alal asirra kai ka ce sarakuna ne akan gadajen sarauta sai ta ce ya rasulullah ka roki Allah ya sani daga cikin su ya ce kina daga cikin su ya kuma komawa bacci ya dauke shi sai kuma tashi yana dariya sai ya rasulullah kuma dariyar me ake yanzu ce ya ce a an kuma nuna min wasu wata runduna daga cikin al'ummata waɗanda za su shiga cikin teku domin fita yaƙi kalmuluki alal asirra ko mislul muluki alal asirra suna zaune a cikin abin da suna tafiya a cikin teku kai ka ce sarakuna ne akan gadajen sarauta ce ya rasulullah ka roki Allah ya sa ni daga cikin su manzo Allah an timin al-awwal kina cikin na farkon to a zamanin sayyidna a Usman aka samu na farkon wanda ita abin nan ummu haram bintu milhan ta fita lokacin tana auren ubadat ibn samit yana daga cikin waɗanda suka tafi wannan jihadi din to bayan an gama komai a hanyar dawowa ta faɗo daga kan abin hawanta dokinta ya taka ta tara su to shi yasa annabi bai ce tana cikin na biyu ba domin a lokacin ba ta dare ba ta duniya a nan ta yi shahada to kada annabi ya yabi dukkan rundunar biyu ya yabi rundunar farko wacce shi shine ya jagorance ta ya yabi rundunar ta biyu wanda yazid shine ya jagorance ta ya jagoranci wannan rundunar har da wasu manyan sahabbai a karkashin a cikin wannan rundunar kamar abu ayyub al-ansari yana cikin wannan rundunar da shi yazid yake komanda abu ayyub al-ansari har ma da ya da ya zo mutuwa a nan cikin taki sai yake wasiya ga yazid cewa in ya mutu a binne shi tahta sanadikil khayl wani guri ne a cikin cyprus din a lokacin tana hannun rumawa sai wasiya ce a canza a binne shi garin rumawa lokacin da ya rasu Yazid ya sa aka ɗauki abin nan gawarsa a cikin makara wasu jarumai dakarai suka ɗauki gawar ana yaƙi ga kuma gawa ana ɗauke da ita haka ake ta yaƙi har shugaban rumawa abin ya ɗauke ya ɗaure masa kai yace wannan abin da kuke me ake ɗauke da shi Yazid ya ce gawar ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ne muna so mu binne ta a garin ku sai ya ce ana gaya min mu'awiya cewa mutum ne mai kwanya mai wayo da dabara amma ni yanzu abin ya bani mamaki da ya zaɓe ka kai ne komanda yanzu kana ganin idan kuka kawo shi garin mu kuka binne kuka tafi ba za mu tono shi ba mu ka shi mu wulaƙanta shi sai ya ce da shi in ku kai haka ka tabbata mutum wawa mara hankali domin da zarar kai irin wannan ni kuma duk wani kirista da yake kasar laraba sai na kashe shi sai ya ce da shi yanzu na san cewa ashe mu aure ya yi kyakkyawan zaɓi to a haka aka je aka binne shi a nan ko saka shi ba shi da kansa shi shugaban rumawan shi ya dinga gadin kabarin ka a je a taba shi to yana daga cikin yana daga cikin jarumtarsa shi yazid mutum ne jarumi sannan kuma mutum ne mai fasaha saboda zaman ƙauye da yayi ya samu fasaha na larabci kowa ne yake iya sarrafa magana kamar sa ba idan an zo ana nuna fasaha a fadar mu'awiya yakan nuna ya da ce tashi ka ba su ansa saboda zai yi magana da za ta birge kowa haka yana da wannan fasaha din sannan mutum ne mai karamci mai kyauta to waɗannan abubuwan su suka sa ubansa yake son shi har yake ganin cewa ya cancance shugabanci mutane kuma yana ganin cewa banu ubayya ko mutanen sham ba ma banu ubayya ba mutanen sham ba za su yi biyayya ga wani ba in ba wanda yake daga daga gidan mu'awiya ba saboda yadda suka saba da mu'awiya suka saba da mu'awiya ba haka shi yake ganin kamar ya sa ɗansa a matsayin shugaba wanda zai haɗa kan musulmi kuma za a samu biyayya amma in aka sa wani ba shi ba to watakila zai ƙara samun rarrabuwar kai yaƙe-yaƙen da aka yi a baya kuma mai maituwa wannan shi ne ijtihadin mu'awiya lokacin da ya zaɓi ɗansa ya sanya shi ya rima da ijtihadi ne ya yi kuskure ya yi kuskure to amma duk wanda ya ijtihadi a musulunci in ya dace yana da lada biyu in ya yi kuskure yana da lada daya to ba zai rasa lada ba kuma zamantowarsa sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi wannan kadai ya isa wato ya kiyaye masa huruminsa ba za a yi masa mummunar magana ba ka iya faɗar ka ce abu kaza da ba haka aka yi mutum da sahabbai da yawa sun nuna ba haka ya kamata a ce an naɗa yarima ba musamman ya yazidu bai shahara da salaha ba akwai ɗayayi da ake karawa dangane da shi cewa yana shan giya baya sallah a wannan dai ana faɗa amma za mu samu hatta daga cikin wasu daga cikin ahlul bai din a lokacin kamar Muhammad ibn al bai yadda ba lokacin da aka gaya masa lokacin da su Abdullahi ibn Mutai suke gaya masa yake cewa shi ya je gurinsa. amma shi ya gan shi yana yana sallah duk sallah ake kiran sallah ta sai suka ce ai kawai yana yi ne dan kai dan ka gani ce to da kuka ce yana shan giya in har ya fito karara ya nuna muku sanda yake shan giya to tare aka sha da ku in kowa bai nuna muku dan ne za ku yi shaida akan abin da ba ku gani ba suka ce su ba su gani bai ce to kun saba wa ka'idar shaida da Allah ta illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun ko anan ba ilimin tare da ku ko ba gani ba ka saboda ka hatta a cikin ahlul bait din akwai da suke kore yazid wannan wannan abin to ala ayi hal yana da kurakuran sa manya manya wanda su ne ibnu taymiya yanzu yake zanawa to shine ya kara shi wannan kissa din da cewa wa hadha min al-udwan wal dhulm wannan daga cikin ta'addanci yana daga cikin zalunci alladhi fu'ila bi amrihi wanda aka aka yi shi da umarnin yazid mabiya addinin shi'a nunawa suke kamar ahli sunna suna sanya zid haka suke nuna mutane kamar sanya zid muke yi muna daukar shi matsayin sahabi mu mai da san shi addini muna kare shi haka ake gaya mutane sai kuma a shiga gaya mutane abin da ya da ma abin da bai yi ba ta karkashin wannan sai ce su ma maki ahli bait ne tunda suna son wanda ya dan gidan manzo Allah ya kaza kaza su ma maki ahli bait ta haka sai ahli tajrin mutane ce sun kafirta duk da haka ne wanda kuma duk littattafan sunna da littattafan tarihi da ahlus sunna suka rubuta za ka ga irin maganganun da suke faɗa dangane da Yazid ba maganganu ne suke nuna suna son shi ba za su faɗa aika aikan da sai su ce yayi zalunci yayi ta'addanci yayi kaza yayi kaza sai dai su abin da ba sa yi ba za su ce ya kafirta ba ba su ce ya kafirta ba da kashe wani ba kafirci bane kisa ba a kaiwa ga kafirci laifi ne babba da Allah madaukakin sarki zai kama shi da shi in ya ga dama amma ba za ka sa cikin kan kafirai ba su ba su kafirta shi ba ko ba za su mai da zagin shi addini ba zauna ko da suna zagin sa haka ka sani ko ya tuba da musulunta ba kai musuluncin sa ba karba shi kai sayyidina hamza ya bara cikin sa baffan manzo sallallahu alaihi wasallam a yakin uhud amma ko ya musulunta shi za ka samu al al-ghazali shi kare yazid yake shi yana ga ya kamata ma a so shi duk da wannan kuskure ne don ba ka yi wa mutum mahabba khassa sai idan ya zama daga cikin annabawa ko salihai ko siddiqa shi yake wa mahabba khassa mahabba ta musamman domin almar'u ma aman ahab wa zai so a tashe shi cikin tutar yazidu ba za ka so ba ka ga so zai abin nan ubaidillahi bin ziyad a hagunka ka duba ka ga waye a damanka ai kaga abin ba zai kyau ba ba sai irin irin kamun da za a yi ba to saboda haka almar'u ma man ahab dan ne zaka so wanda in an tashe ka da shi ba ba ne ba zaka ba zaka ji dadi ba don haka shine ibnu taymiya yake cewa wali hada saboda haka ne kana alladhi alayhi mu'taqad ahli sunnah wa a'immatul umma abinda aqilan mabiya sunna take kai da limaman wannan al'umma annahu shi yazidu layu yusaddu wa la yuhabbu ba a zage shi sannan ba a ci asoshi.